yayi sallan nafila kafin sallan azhar da bayan sallan azhar kafin sallan azhar da bayan sallan azhar wa qabla al-asri kafin yayi sallan la'asar ma mustahabbi ne yayi sallan nafila wa ba'da al-maghribi bayan sallan magriba in an sallace sallan magriba ya tsaya yayi sallan nafila wa yustahabbu ziyadatu fi an-nafli ba'da al-maghribi mustahabi ne a ƙara yawan nafilfili bayan sallan magriba wa hadha kulluhu wannan maganan da aka yi tun daga farko hannan gaba daya laysu bi wajibin ba dole bane wa inna ma huwa ala tariqil istihbabi kawai dai abinda ake so ne mustahabi wa kadhalika yustahabbu duha hakanan ana son sallan walha shi ma mustahabbi ne wa tarawihu da sallan tarawihi sallan asham wa tahiyatul masjidi gaisuwan masallaci in mutum ya shigo masallaci ya nafila rakabi ba ya ce masallaci ina kwana wa shaf'u sallan shafa'i shi ma mustahabbi ne wa qalluhu raka'atani shafa'i karancin shi raka'a biyu ne in ya wuce biyu shi ma yayi walwaturu raka'atun ba da hu wuturi ko raka'a guda ake yi bayan shafa'i to shi wuturin fa wa huwa sunnatun mu'akkadatun shi wa mustahabbi bane shi wuturi sunna ce mai karfi cikin nawafil in duk wani nafilin da ya karo da wuturi ai iji shi ake ai wuturi saboda wuturi ya fi shi karfi wal qira'atu fi shafa'i malam yace ana karatun qur'ani a shafa'i karatun da ake ana yin karatu a cikin shafa'i wal watri ana yin karatun alqur'ani a cikin wuturi jaharan duka ana yi a bayyane ne wa yaqra'u fi shafa'i fi rak'atil ula ana karatu a shafa'i a raka'an farko bi ummil qur'ani da uwan alqur'ani fatiha kenan wa sabbih isma rabbikal a'la ana karanta sabbih isma rabbikal a'la wa fi a raka'a ta biyu bi ummil qur'ani uwan alqur'ani ake karantawa ita fatiha wa qul ya ayyuhal kafiruna da qul ya ayyuhal kafiruna wa wutri ana karantu a wutri bi ummil qur'ani da uwan alqur'ani wa qul huwallahu ahad da qul huwallahu ahad wal mu'awwadhataini da surorin nan guda biyu na neman tsari falaki da nasi wa raka'ata alfajiri minar raga'ibi raka'o'in nan guda biyu na sallan alfijir yana daga cikin abubuwan da ake kwaɗayi wakila suka ce kai minas sunani sunna ce ba raga'ib bace ba mustahabi bace sunna ce irin irin wuturi take wa yaqra'u fihi ma ana karantawa a fajari bi ummul qur'ani faqat ummul qur'ani faqat ake karantawa wallahu alam Allah shi ne mafi sani babin ya kare ko babu mandubati salati za mu maimaita shi babin da yake yin bayani game da mustahabbai na sallah wa yustahabbu an so lil ga baligi an yi fala qabla zuhri ya nafila kafin sallan azhar wa ba da ha da bayan sallar azhar Allah ya azurta mu halarta masallatai a cikin lokaci eh, filayen wasanni wai sai su cika kafin masu wasannin su zo kafin yan wasa su zo an cika amma filayen masallatai duk an share an sa turare ba za a zo ba ko an kira kuma yanzu fa hawaya na kiran sallah wayan ta kira sallah ladin kira sallah a rediyo a kira sallah a talabijin a kira sallah duk dai ba za a je sallan ba ba shirye zuwa ba Allah ya sauki amin wa qabla al-asr kafin sallar la'asar mutun ya sallar nafila wa ba'da al-maghribi bayan a an da sallar maghriba mutun ya tsaye nafila wa yustahabbu ziyadatu fi an-nafli ba'da al-maghribi mustahabbi ne mutun ya ƙara bayan maghriba kila malam yazo da wannan ne saboda kun ga ga hadisin da yace wanda ya sallar nafila bayan maghriba raka'a shida za ruta mishi qiyamul layli wanda ya bayan sallar magriba ya tsaya ya sallah biyu ya Me ya sallah biyu ya Me ya sallah biyu ya Me ya raka shida kamar wanda bai kwanta ya bacci bane ladan shi ya raye dare duka fatikila shi sa ya ce wa yustahabbu ziyadata fi nafli ba'da al-maghribi wa hadha kulluhu laysa biwajib wannan fa duka ba wajibi bane wanda da yake son lada yake neman ƙarin lada to sai ya miƙe tsaye wa inna ma huwa ala tariqil istihbabi mustahabbi ne wa kadhalika eh, yustahabbu duha haka nan ana son sallan walha wa tarawihu ana son sallan tarawihi ana ce mishi tarawihi ne saboda abin tsayuwan ya kai tsayi in liman ya ce assalamu alaikum shi ba zai yi mikiya ba saboda kafa ta kumbura ta yi zafi sai ya huta to sai a tashi a cigaba da fafata wa tahiyatul masjidi gaisuwan masallaci mutum ya shigo ya sallar nafila raka biyu wa shaf'u shafa'i shi ma mustahabbi ne wa qalluhu raka'atani karancin shi raka biyu kaga ila shi ma mallan ya zo da raka'atani ne saboda shafa'i yana iya wuce raka biyu shi yace karancin shi irin sallan bayan magriba wal watru raka'atun watru Wuturi, raka'atun raka ɗaya ne ba da hu yana zuwa ne bayan shafa'i wa huwa sunnatun mu'akkadatun shi fa wannan wuturin, to ba irin shafa'i bane da sauran layin da ake ciki na mustahabbai shi sunna ce mai karfi in wata nafila ta karo da wuturi to aje wannan nafila ake yayi wuturi wal qira'atu fi shafa'i karatun da ake yi a shafa'i wal wutri da wuturi jaharan a bayyana ke yin wa yaqra'u fi shafa'i ana karatu a shafa'i fil rak'atil ula a raka an farko bi ummil ƙur'ani da fatiha wa sabbih isma rabbikal a'la da sabbih isma rabbikal a'la wa fi thaniyati raka'a ta eh wa fi thaniyati raka'a ta bi ummil ƙur'ani da fatiha um, wa qul ya ayyuhal kafirun da qul ya ayyuhal kafirun wa fil wutri a wutri kuma bi ummil qur'an ana karatu da ummil qur'ani ne wa qul huwallahu ahad da qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini ko mu'awwidhataini <coughs> da surorin nan guda biyu na neman tsari wa rakata alfajr min ar-raga'ib rakatan alfajr yana daga cikin abin da ake kwadai mustahabbi ne wakilu malam yace kai mina sunani ba ba bane sunna ce wa yaqra'u fihi ma bi ummil qur'ani faqat ake karanta kadai kaga wannan wata riwaya kenan wata riwaya kuma ana karanta me ana karanta sura wallahu a'lam sai mu tashi babu mufsidati salati haka ne ko babin da yake yin bayani akan abubuwan da suke bata sallah